الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله masu girma majalisar kano mai girma ciyaman da ciyamomi da suka zo masu girma sauran hakimai daga kai limamai gari da masu unguwa ne sauran manyan baƙi. jama'ar ambata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai yadda ya so a san da ya so da yadda wanda ya so hakika sanin kowa ne Allah shine shi ke ba da mulki ga wanda ya so Allah shi ke ba da mulki a sanda ya so mm. wannan shugabanci da Allah ya ɗora mana ba ƙaramin nauyi ba ne amana ce amana babba saboda haka sai a taya mu da addu'a za mu iyaka ƙoƙarinmu wajen jagorantar al'ummar wannan garin namu gari ne albarka gari da ke ɗumbin tarihi cikin adalci gaskiya da rikon amana kamar yadda magabatanmu suka yi don haka muna neman addu'arku muna neman shawarwarinku tare da goyon bayanku don sauke wannan nauyi don sauke wannan babban nauyi da allah ubangiji ya ɗora mana ina so kuma na yi kira ga dukkan shugabannin al'umma da su zamo masu gaskiya da rikon amana wajen sauke nauyin da allah ya ɗora musu haka kuma ina kira ga al'umma ku zamo masu biyayya ga shugabanni tare da yi musu addu'a don sauke nauyin da Allah ya ɗora musu. a kuma ci gaba da addu'a kamar yadda aka saba tare da neman sauki a wajen bangiji, sauki game da wannan halin matsi da muke ciki a wannan ƙasa mu. ina so na yi amfani da wannan dama na ƙara gode wa mai martaba sarki muhammadu sunusi na biyu da ya ga cancantar mu ya zaɓo mu don mu jagoranci wannan ƙasa tamu mai albarka Allah ya fice mu kunyar mai martaba kuna kuma godiya ga 'yan majalisar sarki da suka rako ni wannan gari musamman mai girma wazirin kano mai girma sarkin dawaki mai tuta mai girma walin kano da mai girma sarkin shanu Kuna kuma kara gode wa shugaban ƙaramar hukumar ambata da kansiloli da sauran shugabannin al'ummar mu da suka samu damar halartar wannan taron a ƙarshe ina addu'a Allah ya ji kan magabatanmu Allah ya sada su da annabin rahama Allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya haɗa mu babba da yaro maza da mata Allah mu kuma ya ba mu damuna mai albarka yadda kowa ya zo lafiya muna addu'a Allah ya mayar da kowa gidansu lafiya amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh